bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yan uwa masu sauraro ta wannan kafa ta sunna tv official a wannan shafi na facebook ina gabatar muku da wato waɗansu manya-manyan malamai waɗanda suka kawo ziyara tare da mu a nan birnin makkatul mukarrama ummul qura wanda aka kawo ziyara a wannan dutse shahararre da aka sani da jabalun nur kuma wanda muka kawo ziyara a wannan kogo na kogon hira a gabana akwai wato dr ibrahim adam umar disina wanda shi ya saba dauke-dauke yau kuma na karbe shi ne mai dauke-dauken ga kuma wato professor muslim ibrahim Uh, daga jihar katsina ga kuma professor abdullahi sale pakistan daga jihar kano waɗannan manya-manyan malamai za su yi mana bayani akan me ke tafi da su ni kuma ni ne dan jarida mai dauke dauke mansur isa yalwa dr ibrahim adam umar disina ka saba daukan mutane kana tambayar su ina suke yau a ina kake Profesa Mansur yau cikin gata nake. Na'am. mai dauka na ma profesa ne sannan kuma wanda zan yi hira da su dukan su farfesoshi ne. Na'am. Saboda haka ina gani da ka mika min wato abun maganar ni na yi magana a maimakon ka kai kuma ka zanto mai dauke dauken a yau. <laughs> Ah, profesa Abdullahi Sale Pakistan. Na'am. Kai ne jagoran mu a wannan tafiya. kuma wata jam'iyya ce daga cikin jam'iyoyin a garin makka masu damuwa da alhazai suka gayyato mu gayyata ta musamman don mu zo mu ga wasu guraren tarihi a nan cikin garin makka ko yadda kake a yanzu a ina kake to alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum rahmatullah a yanzu a yanda muke alhamdulillah muna gaban jabalun nur wanda kogon hira yake cikinsa wanda manzo sallallahu alaihi ya kasance yana yin kwanaki a cikinsa masu ɗan yawa domin bautar ubangiji tun kafin ya zama annabi to wannan guri mun zo shi domin ganewa idan mu abinda da kunnen mu ya daɗe yana ji ba dan wani yana kasancewa wani bangare bane na aikin makka ko aikin ibada ziyara ce kurin muka kawo domin mu ga abin muka daɗe muna jin labarinsa kuma gashi muna kusa muka zo sakamakon damar da ita wannan jam'iyya da kuma ka ta bamu domin ta ɗauko mu ta kawo mu domin mu gani kuma gaskiya mun ga abubuwa masu ban sha'awa kwarai da gaske mun ga irin yadda manzo sallama yake da yake hawa da inda yake saukowa ya shiga wannan gogo to gaskiya wannan kadai ya isa ya nuna jaruntakar wannan bawan Allah da kuma irin dauriyarsa tun kafin ma Allah ya aiko shi a matsayin annabi a farfesa muslim ibrahim kai ma ga yau a matakalan farko daga ƙasa da zuwa kogon hira ah, ko yaya za ka suranta wa masu bibiyar mu yanda wato tsawon wannan dutse yake da kuma yadda yake da wahalar hawa bismillah alhamdulillah murya sama a rasulillah wa lallai kowa da hoton da ke nunawa ya san cewa <laughs> nan wajen na gaske ne gaskiya ne domin a bayanin da suka yi mana sun ce hawa dutsen yana kaiwa tafiya ta awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi na awa ɗaya da rabi hawa wannan dutsen kawai mm. to haka manzo Allah mai ya kasance yana hawa saukowa kuma awa ɗaya da kwata to saukowa kuma awa ɗaya da kwata ko mm. to lalle abun kuma dai mutane dai da wannan lokaci ga sunan wasu na kokari suna hawa abun ban al'ajabi da ban mamaki mm. ga zafin rana kuma kamar yadda ɗazu profesa ya faɗa ba na abu ne na aikin lada ba abu ne wanda yake an zo don ga tarihi la'alla idan mutum ya samu ya ga dan wannan bayanan da suke mana a ciki da hoto cikakke da ainihin manya-manyan sinimomi da ya ce musu screen eh. manya-manya sosai kamar kana cikin wajen haka za a gan shi mm. to muna ganin wannan din da ya wadatar da mu domin gaskiya aikin ba na wasa bane ba watakila sai ko mutum ya shirya da yawa farfesa mansur yanzu dr ibrahim kafin ka abin nan zaka iya nuna misali wa masu sauraro da wani bawan allah nan da yake saukowa shi da matarsa kaga ya jiki jagab eh. kamar ruwan sama aka yi a kansa gashi ya yi gashi ya jike gashi har wandonsa jagab eh. saboda abin da yake nuna wahala na من اين انت يا شيخ؟ انت انت صعدت الجبل؟ We went there. Uh, oh, you, you went up? Yes. Ah, yeah. Uh, how how can you tell us the uh, how how were you able to climb up uh, up to the top of it? Well, it is mostly road. They open the road even a yeah, yeah. even a car can go mm. yeah almost like one third or two thirds of the way. Yeah. Mm. After that, it is just stairs. Yeah, there are stairs. How but long did it take you? How long did it take you to, to climb up there? One and a half hour. One and a half hour? One and a half And you were able to climb up to the climax? All the way top. MashaAllah. But how is it that you you look so wet and... Uh, it's Ah, it's because of the sofa that... It is very hot. You oh, need, oh, very hot. You need lots of water. MashaAllah. And you have to rest a lot. But you are able to endure together with your wife? Yes, we did it. MashaAllah. We're not going to do it again. Oh, you're not going to do it again? are you from From Turkey. Oh, you're from Turkey. Okay. MashaAllah, nice to meet you. Thank you, thank you. ko juriyar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon ma babu shakka wannan ya isa guda mana ta domin a lokacin da yake hawa nan babu wannan matattakalar eh. amma yanzu da matattakala da komai kana ji suna cewa sai an yi awa ɗaya da rabi eh. kafin a je inda manzon Allah Allahu akbar lokacin nan ba matattakalar nan babu komai shi ya san yanda yake yi ya je shi ya san yanda yake sauko ba tare da wannan matattakalar yanzu ga zaka kaman kana hawa bene ba wannan kadai ya isa nuna mana jarumtaka da kuma manufa da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da ita tun daga lokacin da ya zo duniya musamman lokacin kuma da Allah ta'ala ya mai da shi annabi a ƙarshe a wannan duniya ta muke ciki to mala Allah saka da alheri professor Mansur ah, ah, Isa Yalwa ko za ka faɗa mana a taƙaice yaya abin ya kasance tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibrilu wanda zuwansa wannan guri shi yasa gurin ya koma abin tarihi yaushe abin ya faru to a ah, gaskiya wannan wuri kamar yadda muka sani a tarihi shahararre da kuma a cikin ingantattun hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa wannan wurin ne yana bauta yana neman kusanci zuwa ga Allah yana keɓewa daga inda mutane suke saboda ya samu daman tafakkuri da tadabburi akan abin da ake ce ala'ullah to wannan zama nasa da nana aisha ta wasafta da cewa ya ta fiha al-layali zaba adad yana zama a cikin wannan wurin har ya zama wata rana a cikin watan ramadan domin ya kai wata shida yana tasowa ya zo ya zauna zuwa wani lokacin guzurinsa ya kare kuma gida na na khadija ta zaki shirya masa kayan guzuri ya zo ya zauna to yana zaune wata rana a cikin dare a kwanakin karshe na ramadan wanda ya dace da dare lailatul qadari kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji motsi motsin da bai ga kowa ba kawai sai kwatsam sai ya ga mala'ika mala'ikan nan ko yana zuwa sai ya shaƙe shi ya makure shi ya matse shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane mala'ika ne daga farko bai iya ganewa ba saboda wannan sai daga baya ma da ya je na Khadija ta eh. kai shi wurin baffanta waraka kafin ma ya gane cewa mala'ika ne ai lokacin shi bai san komi ba Allah ya faɗi wannan yanayi nasa da ma kunta tadri mal kitab wal iman hmm. Allah ya wasafta wannan lokaci nasa da wajadaka dallan fahada Allah ya wasabta shi da cewa wa in kunta min qablihi la minal ghafilin baka bai san komi ba kamar kai ne ka wasabta ka tuna kanka a ce baka san kowa ba baka san komi ba inda ka keɓe don kar a ganka kawai sai ka ji kwatsam wani kuma ba mutum ba kuma ya kama ka ya shake ka kuma ya saka abin da baka iya ba ya ce da shi ya karatu yace ni ban iya karatu ba ya saki shake shi yace sai ka yi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta balaga biyal jahad har sai da ya sa ni ya kai ni makura wajen tsananin wahala da tasku amma ina cewa ya yi karatu a ƙarshe ya karanta masa waɗannan ayoyi guda biyar da suka shahara da ayoyin farko na suratul alaq hmm. to daga nan shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya gangaro bayan ya bar shi ya sauko ya dawo gida a cikin firgici da tsoro da tashin hankali ya koma wurin ah, wato eh, shalalensa na Khadija yana ce da ita zan miluni zan miluni wa karkashi to ala nafsi a lullube ne saboda yana jin sanyi da masassara da zazzabi yana cewa shi yana jin tsoron me zai same shi me zai zama saboda bai sani ba wannan abun aljani ne hauka zai yi eh, tabin hankali ne ya same shi ko menene ko sammu ne don haka ita take ce masa kalla la yukhzika Allahu abada Allah ba zai taba tabar da kai ba Allah ba zai tozarta ka ba ko menene ka gani zai zama maka alheri mm. saboda dalilai na kaza na kaza na kaza abuwa biyar da ta siffanta shi da shi waɗanda ba wanda zai siffantu da waɗannan face kuma sai Allah ya masa alkhairi professor kana nufin cewa daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama to annabi kwarai da gaske a wannan wurin ne aka nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi a wannan kamar yadda wato eh, imamu da'awa Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa nubbi'a bi ikra eh. wa ursila bil muddathir eh. anan ne da aka saukar da ikra sai zama annabin Allah bayan daga baya kuma an samu kwanaki aka saukar da suratul muddathir sai aka ce kun fa anzir sai zama manzo ya fara yin wa'azi to masu bibiyan mu a wannan tasha ina gani a nan gurin za mu dakata saboda kafin mu dakata darasi guda daya to wanda profesa ya fara faɗa da wanda profesa ya jaddada to ga ai kun buya ai da ku shine muhimmancin wato ziyarar irin waɗannan wurare wanda ko da ba da manufa ta addini a cikin zuciyarka ka zo ba lalle za ka ji addinin ya shigo cikin zuciyarka mm. shine gane wato yadda ake sadaukarwa domin addini Allahu musamman annabi Muhammad sallallahu da Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk wanda yake tsammanin samun Allah da kyakkyawan wato haduwa a ranar kiyama hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama masa babban abun misali abun koyi a ce bai san Allah ba bai san wahayi ba bai riga ya karbi musulunci ko kalmar shahada lokacin bai iya ba amma ya rika tasowa saboda tsananin sadaukarwa da nuna wa Allah cewa kai bawa ne da kaskantar da kai ya tako daga makka kilomita da yawa ya zo nan ya haura kan dutsen nan a lokacin da babu matakala a lokacin da ba mai shiga wurin ya zo ya keɓe saboda Allah yanzu wannan abin tambaya shine don Allah mu a yanzu mu a yanzu an sako da ita da kyara malam bro mm. ko zaka ka dan sannu how are you how are you How are you? Sorry, sorry. Sorry. Kuda habi. Sorry. Kuda habi. To kun ga kaga wannan takaitaccen misali kenan. Eh. Mai lafiya kenan an haura da ita amma kuma sai da aka dawo da ita mm. kamar yadda ɗaya daga cikin mu wani babban malami eh. ya ce shi ranar da ya hau sai da ya amai a tsakiya kafin ma ya karasa wa ke da zazzabi ba zan faɗi ah, ba komai kai ka faɗa <laughs> eh. amma tsakani da Allah jama'a Allah ya sa dai baba Abubakar Musari wala bani ba zai sa abinda eh. babban darasin da zamu dauka a nan shine mu ji tsoron Allah mu yi biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai masa umurnin komai ba ya sa kansa yayi abinda mu yanzu za a zo a ta karanta aya a ta karanta hadisi amma mutum ba zai ji ba ba zai wa'astu ba wa mm. kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul ba da tilasawa dole to madalla wai <laughs> misali eh. yawa wai misali ayoyi na sallah eh. ayoyi na zakka ayoyi na hajji ayoyi na azumi amma ai ta wa'azi mutum ba zai ji ba malam don Allah yaya zaka yi tunanin tausayin Allah zai iya kama mutum ya je gaban Allah bayan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah da Allah ya ɗaukaka shi e, e, ya yi masa gata da ɗaukakar da bai taɓa yi wani irin ta ba eh, amma ya zama ya sha wahala irin haka tun kafin ya san Allah mu kuma yanzu wahalar da muke sha akan neman ilimi eh. gafata malam mutum ya sa ɗansa a makaranta a yi masa bulala eh. ɗaya biyu uku hudu biyar yanzu ya zai ta zagin malamai ya zai ta amma ka ji yadda aka yi wa annabi sai tun ba a koya masa ba fa ko aya ɗaya ba a masa ba aka matse shi sai da ya zazzabi amma mu yanzu mutum ya je gaban malami ba ladabi mun samu karatu kyauta wani karatu ma a cikin waya yake amma mutum ba zai saurara ba ka guji wahalar da ya sha kafin aka koya masa aya biyu ai professor ka gama wannan magana tun daga farko kace wato tun ba abu mai Allah ne yake nufin ba mu zo da niyyar mu yi bauta a nan ko mu ziyara ta ibada ba amma dole addini ya shiga saboda ka ga ƙarin bambanci da yake tsakaninka da wannan bawan Allah bambancin ba dan karami ba to ga wani nan daga Abuja a ga ga da zuwa da zuwa eh, ikon Allah ko sai muka ci karo da wasu bayin Allah yan Najeriya wanda suka zo wannan guri eh a ga to bismillah mu go bayin Allah waɗannan mutanen ku ne yan Najeriya kuma kun ga mu gashi mun zo mun kasa hawa amma yanzu zan tambaye ku ba ku zaba min wani gwarzo daga cikin ku na hira da shi gafa malam me sunanka Umar a dan daga ka. umar a wani gari a abuja a abuja ina ka je yanzu kogon hira ne zo me a wurin me me a kogon hira akwai duwatsu a kogon hira to me tarihin gurin ko kasa tarihin gurin akwai mage a ciki akwai mage akwai mage a ciki eh. masu gudan yawa ho masu gudan yawa amma kasan san ka me asalin tarihin gurin eh asalin tarihin a ah, ah, ina zuwa ka eh. tarihin gurin ina zuwa gaskiya ban rika tarihin gurin ba to asalin tarihin gurin hmm. a nan ne aka fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nan ne mala'ika ya fara zuwa wurin sa ya eh. koya masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq eh, eh. ya ya mala akwai wahala me ka kai kuma sunana isa mala isa akwai wahala zuwa kai gaskiya akwai wahala haide dai ma wahala tun da mun je mun dawo lafiya to ku da tun daga mun je lahiya mun dawo lahiya yanzu me ka karu da shi me ka karu mun je mu yi addu'a insha Allah Allah muna fata Allah ya amsa me ka roka dukkan bukatun ka Allah me ka bukatun mu na alkhairi kamar me me mun roki aljanna daya Allahu akbar al-akhirah mun a duniya shanu to bala tsaya tsaya tsaya wannan guri ba ba a zuwa gurin dan a yi roƙo in kana son ka yi roƙo bari ma na faɗa maka ina zaka je ka roƙi Allah in kana son ka roƙi Allah eh. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka eh to ka je wannan daki na Allah da yake maka eh. ka gaya wa Allah duk kuka da zaka yi haram ɗinka eh. ka gaya wa Allah komai da kake so ya maka eh. to zai maka wannan gurin ana zuwa ne domin annabinka a nan ne ya fara zama annabi zaka so a ce ka taɓa zuwa gurin Ka ga kogon da yake zama wanda a lokacin nan babu irin wannan matattakala da kuka hau amma haka yake zuwa ya kwanaki shi kadai nan ne ere ba mutane shi kadai kai yanzu ganin mage kano ko. mage kano to a lokacin nan shi bai san ma adadin abin da yake nan area ba Eh. domin ka ƙara sansa ba wani falala da malam eh. malam a shin magen da ya gano malam tana da wani falala akwai wani ƙarin alfarma da take da shi wani irin kallo kai wa magen alfarma tun da suna da kiba eh <laughs> masu ko ba mu ga abin da suka ci ba in ba iko Allah da suka ci na mu eh. ba ba da baka roke ta ba hmm? <laughs> to bala ke ko me ka <laughs> eh da malam Abdulkadir ko ina ka zo nan me sunan gudu da ka zo nan to mun zo wurin inda Allah saka da alqur'ani inda Allah saka me me sun to wallahi sunan duje ne shine ba sunan sa jabalul jabalul nur eh. jabalul nur tun da sun hadi mun mun akwai kuma kogon hira kogon hira ne inda annabi yake zama ya kwana da kwanaki yana ibada tun kafin ya zama annabi eh amma nan ne mala'ika jibril ya zo ya same shi ba wani abun da ake na roko a nan gurin mm. eh. ga wani bawan Allah na gani kamar shine jagorar su ko sunan malam menene Muhammadu Abubakar Malam Muhammadu daga wani gari daga kogi state daga kogi eh. state a wani gari a kogi Ah, shanawa shanawa mm. to me ka zo nan gurin yi mun je ganin inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya zauna ya yi lokacin da ya hijira lokacin da ya hijira eh ya zauna a'a ba lokacin da ya hijira bane lokacin da yake gabanin Allah ya saukar masa da alqur'ani ne inda Allah sarka mashi alqur'ani inda sarka mashi ayar na ikra yawa eh, yawa akwai wahala a gurin akwai zuwa wahala zuwa eh gaskiya akwai wahala kuma akwai sauki yanzu da yake an yi an sa mai rodi rodi da mutum ke rikawa eh an biya na mashi matakai matakai to kaga eh. zaka ƙara san annabi sallallahu shi a lokacin nan ba amma mu fulani wanda muka riga muka saba kiwo muna zuwa daji wannan ai ba zai bamu wata wahala gaskiya ko kana kiwo kana mi ka hauri na akwai wahala amma irin wannan amma irin wannan mai hira da kai amma irin wannan mai hira da kai ba zai iya ba yawa wannan ba iya ba kaga mu fulani kan zamu iya eh. amma dai gaskiya na ga wasu ma jajjaye ma tsofaffi ma wasu dudduke su dudduke suna hawa yawa to eh, ba gika ai ka da bashi shi ka wata gaba wasu ni ce ma tsofaffi jajjayen nan eh. to malam mun san Allah saka da alheri to yanzu bari mu yi amfani da wannan damar me za ka faɗa wa mutanen garin ku ko da za su gan ku a wannan abin kallo daga cikin Najeriya mutanen garin mu mun ba su dimbin gaisuwa eh. sannan kuma muna fata Allah ya zama da wa da faɗa man da wa da wa kake gaida zaka kanka inda kana duba sunna tubi ka ga ah? wa kake gaidawa kada gaida jawara wa kenan Muhammadu da wa kuma da wa kuma da mataka Ah, ga wata mala to tambaye ka dan Allah ah, na tabbata cewa ah, aikin haji yanzu mutanen gari suna cewa su zo aikin haji bai canja ba na gina wa ka sayar gabanin ka zo aikin haji gaskiya ne sana'a nake ban sai da shanu ba da Allah hmm. wani irin sana'a to ba sana'a ina da sana'a kasuwanci ina eh. da shago na kayan babura ina da shago na dawa duk ina da shago na da baka kawo mutane ah, sannu baba sannu baba sannu da kai kuma daga ila taraba ko mai sunanka mala abdurrahman n'a ka zo n'a ka je na je na je ziyara ne ziyara me ziyara wurin annabi muhammad annabi me kuje me me me asalin wannan gurin me asalin eh kogon hira me kaito naje naje naje na ne baka sallah ba na yi sallah raka na raka biyu to ba a sallah raka biyu a gurin ba a sallah raka biyu a gurin kawai ana zuwa ne a gyara to ba na malam akwai wurin da an kace muna na dike muka da an kace muna ga ga wuri guda nan ga guda gudanan ai guda wannan na wuri mata da turi wannan kowa dai gangara haka eh aka ce ne ke sallah eh an ka nuna muna ko kun yi sallah gurin to mun dai zo dai mun ga wuri mun jara wannan mu dai mun dawo sun yi sallah ga mutum sun yi sallah eh, sun sallah eh, eh gaskiya to ba a sallah dan ban ka zo ba a sallah lokacin da annabi sai yake zuwa nan ba a fara sallah ba eh. lokacin kwata kwata wahayi ah. ya zo tun daga bayan da aka zama annabi bai sake dawo bai sake dawo ah professor muslim ibrahim da ma kai professor ne akan gyara imanin mutane akida to ah, wani kira za ka yi wa wato masu bitan alhazai da eh, wato sanar da su irin waɗannan sanar da su waɗannan gurare don kada mutane su yi aikin baban giwa su sha wahala kuma babu lada. gaskiya kan suna aikin na hunda zaka iske ma an yi gosilon gosilon mutum bisa musai dai ka jira waɗanda sun shiga sun yi sallan nan sun fito sannan waɗanda su shiga sannan waɗanda su shiga kogon hiran a hiran din to to professor me zaka ce wallahi ni yanzu cikin wannan darasin da muka ɗauka a nan eh. cewa addini ba wasa a ciki mm. babu wasa addini ba saudi muna ce ma ba sassauci mm. sauƙirla annabi ya ce addinin sassauki ne mm. amma dai shi sha'anin addinin ba abu ne wanda yake dan karami ba wanda mutum zai yau mutum ya dauki abin da yake sha'awa yake so zai burge mutane professor abin da kake so ka ce su an yi ilimi ko shine a su malaman kuma mm. kuma su malaman su tsoron Allah eh. yadda manzo Allah abin da za ku yi inda lada kuke eh, nema kamar da malamin yake faɗi eh. ko me za ku samu malami ku tambaye shi mutane mm. cewa hakikatan wannan abun in ma har mutum ya samu damar zuwa kamar da mu muka zo yanzu bi cikin aikin haji ba lada na hakikanin aikin da aka zo yi na haji a cikin eh. wannan abun ba wata sallah ba wata addu'a kawai idan ka gani abin da manzon Allah ya zaka kara masa san sa zai karu mutum eh. kamar da professor yake fadi da su Mansur cewa mutum zai ga irin ɗawainye da manzo Allah sallama ya yi da irin wahalar da ya sha da yadda Allah ubangiji ya sa masa himma da kudayen addini kuma mutum sai ƙara samun himma a wannan abu ta wannan fuskar akwai alkhairi mm. amma ba abin da za a ce mutane ga magari su su hau sama su ɓata lokacin su bata lafiyar ga yanayin yanzu zafin nan na tabbata ya kai arba'in da ai jara a Muhammad Abraham sun mai wake ya ya hamsin eh. to amma kila da al'umma suke ɗawainiya su je su dawo dole wannan sai ta taɓa lafiyar mutum kuma kuma babu lada a ciki kuma ga tsarin bida'a tsarin bida'a shine mutane su suna sallah a ciki suna abubuwan da suke jama'a duk yanda muke so mu kwatanta muku girman dutse da tsawon dutsen nan ba zai yiwu da wannan abun daukan hoto ba amma duk yanda dutse ya kai tsawo ya kai domin kuwa daga nan muna mamuta 700 ana cewa tsawon sa square meter 1.7 million eh, a ah, eh, square meter so mm. professor da ce yan wanka fulani sun yi sallah kai kuma gashi ba ka je makaranta kuma ka yi karatu har ka take wannan take wannan mataki wani kira za ka yi eh, eh, kira za ka yi wa wa wa ai abinda abinda professor muslim ya faɗa shi ma ba fulatanin namu ne ah. duka guda ɗaya ne mu duka alhamdulillah duk da cewa akwai waɗanda ba sani ba daga cikin mu amma sani din daga wurin mu ya fara shehu usman dan kodiyo da kaninsa shehu abdullahi gwandu abinda suka karantar da mutane shine ilimi da yin aiki da shi uh-huh. sauraka wajibi ne akan mutanen mu su koma kan asalin al'adar da aka sani namu na son ilimi da kuma yin aiki da shi da yin sana'a yanzu waɗannan bayan Allah namu su ne mafi yawan waɗanda suka fi zuwa aikin hajji daga Najeriya kabilar mu mm. saboda sun rike sana'a dama kuma Shehu Usman Dan fodio yana ce mana mu yi noma mu yi ilimi mu yi kiwo mm. waɗannan abubuwan su ne tushen arziki in ji Annabi sallallahu alaihi wasallama a yi noma sannan kuma eh, eh, abin nan ilimi shi kuma shine tushen wato wayewa ta dan adam kuma shine farkon wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikra mm. sannan kuma mu yi sana'a mu nemi kuɗi mm. da wannan bawan Allah yanzu da sana'a ya mm. ce maka da yake na kasuwancinsa ya zo aikin hajji wancan kuma da sa ya sayar wayannan duka mu kuma alhamdulillah mun dan taba karatu wannan ya nuna wannan kabila ta mu ta tsaya akan alheri tun a da duk wanda kaga ya kauce bai karatu ba yayi bid'a wannan shi ya jawo wa kansa a wannan wannan kar a shiga cikin ga kabilan mu yawa ga mu kuma da rike da sunna alhamdulillah dai gurgudu Allah Allah alhamdulillah da wannan muka rike har muka je muka musuluntar da mutane har aka samu kakannin ku alhamdulillah suka karbi musulunci ba ba ba ba ba babu komai malam masu Allah Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da alheri a marubucin littafin ishaqul maisur fi tarihi bilad tukror wanda dai da ne ga shehu usman dan fodio mm. muhammad bello a farko farkon littafin sa yace sai da musulunci ya zauna shekara 400 a yankin kanin borno gabanin ya tsallako yayi arewa shi yasa kaga sallah ma sai kakanin mu sun yi sa'an nan kuke yi ko kudin maka namu ya karanci saboda mun fi kusa da maka Allah ya saka maka alheri nagode salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs>